Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Da rashin ta yi akan bar arha, jama'a maraba da shirin. Shirin da ni lugarba Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. Assalamu alaikum. To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Aminu Gandi, ɗan kasuwa daga Sokoto. Idan wasu ku sun tuna makon jiya ya ambaci abubuwa uku da ke da mahimmanci wajen fara kasuwanci, ɗorewar shi da kuma haɓakar shi. Yau za mu ɗora daga misalin da ya bayar kamar haka. Sai ce min zai samu wuri ya aza tebur so da ba sai ya yawo da baro ba in jarin shi ya kai kamar dubu goma dubu sha biyar ba sai ya yawo da baro ba zai ainihin aji a rika tsaya masu mota suna siya na ce to daga nan fa sai ya ce min daga nan Allah ya mashi buɗi zai buɗe shago sai ya sa tireda har ya ga inda Allah zai kashe yana so zan babban dan kasuwa cikin Sokoto na ce shi ce daga wani gari yake ya ce min shi mutum maradun ne maradun kuma ka taka kusan kilomita 150 ko 140 eh, zuwa 150 daga Sokoto so uh, uh, kaga shi ya san abin da yake so ya zama abin da yake eh, so ya yi eh, burinsa so sai na ɗauko kuɗi naira dubu biyar na bashi gobe sai gashi da rake kaga akwai trust mhm. ya san abin da yake yi kuma yanzu ya da establishing contact sai ya rinka biyo a kullum zai biyo nan ana ganin shi ana mashi dariya sai ana ta sayar raken sai rana na sai zai ce mini in zo in ga inda ya aza uh, wurin lemu duk ba a yi shekara ɗaya ba ya zo ya nuna mai ciga yanzu ya kafa inda zai rika sayar lemu da ayaba yanzu yana rika zuwa a wata kasuwa can bayan gari sai zai so ya kafa so in essence kaga ya fara a hankali a hankali nan da shekara kila biyar shida baka san inda Allah zai kai shi ba to har ga matasa to namu na Najeriya musamman eh. arewacin Najeriya eh. wato matsalar da muka samu shine bayan generation na mutane na, bayan su akwai generation kaji uku yanzu yanzu mun shiga generation na hudu a arewa bayan independence akwai generation na su sardauna akwai generation da su sardauna har da shagari akwai generation na su janar babangida su janar buhari mm-hmm. sannan akwai generation naku ku kamar ku iyayen mu haka sannan sai aka zo generation namu to a matsalar da ta faru kaga generation na sardauna ba za ka sashi ba saboda su pre-independence generation ne yawwa to uh, generation da nake magana generation na daga generation na su janar babangida misali su janar buhari har zuwa generation namu duk wanda aka sa makaranta a arewa an sa shi ne su janar babangida an sa su su janar buhari uh, uh, ire-iren su su janar sani abaci misali wannan generation nasu yan shekara saba'in da wani abu an sa su makaranta ne saboda a cike giɓin kudu da arewa mhm. amma bayan su sai aka zo an su sun cike wannan gibin amma bayan wannan generation din duk wani sun da aka sa makaranta an za su makaranta ne da zimma in su je su kare karatu su su yi aikin gwamnati ko su je su samu aiki kaga ba a gina mu kan kasuwanci ba da ba ba sa kirar kasuwanci ba ba mu kirar kasuwanci ba eh, a daidai a daidai gwamnati aiki a daidai a yi gwamnati aiki to sai yanzu gwamnati lodin yayi mata yawa ba ta iya dauka amma in ka duba kasashe da suka ci gaba nan america waya ma kula da gwamnati ba da ya kula da aikin gwamnati eh, eh, eh, su ingila sai ka sai ka bincika ka nemi ofishin gwamnati babu saboda an gina mutane kan aƙidar kasuwanci kuma muddin mutane ba su dawo aka sake gina su kan wani aƙidar ta kasuwanci ba mm. inda can duniya ta nuha to za mu ci gaba da zama baya yanzu in ka duba duniya ta koma wannan fanni ka duba menene da ka je ka kawo shi wata la'alla ba wai sai kaya ba. Me yasa za a je a kawo abin da ba da shi ba ya kirkiro su a cikin eh, gida? Abin da nake magana ba wai eh, eh, ba wai dole sai a kashi da shi ba abin da nake magana abin da ba ku da ku kawo shi shine ko ku kirkira shi mhm. ko ku yi shi ai ba wai dole sai kaya ba. akwai goods and services misali za ka duba a najeriya in mutum yana yawon duniya in ka koma najeriya sai ka ga duk abin da ka kalla za ka iya samun kuɗi da shi duk abin da ka kalla komi ka kalla ka ga hanyar kuɗi ce muna da yawan jama'a kusan miliyan 170 da wani abu mm, sannan yawa sannan mu zauna cikin talauci to ba mu taɓa hita talaucin nan wai inda sai mun jira gwamnati ka ba matasa misali irin abubuwan da za su iya yi a Najeriya to ga abubuwa nan da yawa ah, nan akwai yawa ah, harkar noma ma dai yanzu in ka duba gibi da muke da shi na cikin harkar noma ɗai ta isa mm. yanzu madara sai mun shigo da ita Ah, kaji ake shigo da madara da saboda ba mu da ita ba da isa ba wani ba ta isan mu ina take babu ta me yasa babu ita saboda ba mu mai da hankali na mu yi developing wannan sector din ba to ɗaya kenan mm. sannan ah, ka duba nau'i nau'i na kayan abinci misali akwai man gyaɗa mai mai kala kala misali da sai an shigo da su ta hanyar ta Nijar kuma naga daga Najeriya ake ɗaukar abubuwan da ake zuwa a sarrafa su zama mai kamar su ba mu man gyada da kanmu ba mu mai da hankali bane muna iya ba mu da mai da hankali bane yanzu hatta da shayi kasuwar da ke ta shayi yawa gare ta amma zaka ga sai mun shigo da ganyen shayi dan ganyen shayin da muke da shi na Lipton amma dubban wai da hankali kan wayannan asu su abin da ake cewa gaps shine ka duba menene gaps me ya giɓi za ka cika me ya giɓi da za a cika amma ba mu kallon wannan sai karatunmu na ma university sai zo ya ki albarka saboda mu ba ka ba ba ilimin ya dame mu ba a'a takarda shaida ta dame mu saboda mu je mu samu aiki yanzu an yi ma gwamnati yawa duk sanda ka ji an ce gwamnati ta ba samar da aikin aikin albashi ne wanda kuma ba wani abu bane budawa ne wata ma'aikata ce aka kara budawa aka sa wasu amma ga hanyoyi nan na samun kuɗaɗe wata rana ina magana da wani muke cewa gwamnatocinmu suna hita waje suna cewa suna neman investors eh, masu saka hannun jari su zo su saka hannun jari eh. na ce eh, abin da ne da bature ke cewa children a shadow living the substance kamar kana bin ana bin inuwa ana barin ana barin itacen kowane gari da ka sani cikin garuruwanmu na arewa misali zan maka ba ma arewa ba duka najeriya babu garin da babu masu kuɗi waɗanda sana'a su bata bata da wata alaƙa da gwamnati sai dai kila su tsallaka su shiga Nijar ko Chadi ko Kamaru ko Benin su je su yi harkar kasuwancin su dawo. Su dawo gida. Yawwa so irin waɗannan mutanen mhm. akwai wanda ji dila ne na takalmi slippers akwai wanda dila ne na atamfa akwai wanda dila ne na omo akwai wanda kai dila ne na sigari akwai wanda dila ne na fatir. amma daga waje yake kawo amma daga waje yake kawo shi to me yasa gwamnati ba za ta zo ta samu irin waɗannan mutane ba ta zaɓi guda uku cikin su masu kuɗi masu azama a zauna ko ko da nan America a zo da su ko China ko nuri a ba su training da hayaren da suke ji a wayan musu da kai cewa ana so maimakon ku rika zuwa kuna so kayan nan ku zo don Allah gwamnati za ta taimaka muku ku kafa masana'antu da za ku rika yi wani barin baka wani kwadon gwaje har zuwa alif ɗari tara da tamanin ƙasar china matalauciya ce mm, tabbas amma tsakanin alif ɗari tara da tamanin zuwa alif ɗari tara da casa'in da uku sai ta canza eh, tabbas akwai abubuwan da ta yi mm. gwamnati ta ɗau kuɗi ta ajiye ma wanda suke son su su kirkiro abubuwa da za su sayar a waje domin kuɗi ya shigo ƙasar. Tabbas. Ta aje kuɗi na horar da mutane matasa musamman duk abin da ka kirkiro in za ka samu kasuwa waje to gwamnati za ta samu ka kuɗi ciki. Shin gwamnatocinmu gwamnatin Najeriya ba ta ba san da wannan ba ne ta ma a kirkiro da wani a aje kuɗi musamman na cewa gashi ka ƙirƙiro abu eto eh kamar yadda ka yi bayani ina karanta wani littafi na tsohon firaministan ingila tony blair lokacin da zai yi jawabin barin mulki ya ce abin da ya bashi mamaki sanda ya jawabin ɗaukan mulki bai sa china cikin lissahin shi ba mhm. amma yau ya zo jawabin zai saki mulki yau china ta zama mashi dole ya sa china cikin wannan cikin shekaru goma ne cikin shekaru goma so muna da matsaloli da yawa waɗanda suka kama daga mu kanmu 'yan ƙasa muna da matsala sannan kuma gwamnati tana da tata matsala yanzu mahi yawan jihohi in an je za a ba da irin wannan kuɗin su mutanen najeriya bisa gaskiya mahi yawa sun ɗauki kayan gwamnati kayan banza in an bayar an bayar amma akwai tsari da ya kamata a ce an yi na ba da irin wannan tallafin duk tallafin da za a bayar wa yanzu sai ka ga siyasa ta shigo ciki ya lalace an ba wanda an tabbatar da ba zai iya biya ba ba ma zai iya amfani da kuɗin ba zai iya amfani da kuɗin ba bai bai kawo wani proposal na abin nan ba yanzu akwai wani mai mai mai mai kuɗi ba dan dan kasuwa ba zan ce mai to mai hali dan kasuwa yana da azama ta yin masana'antu a Sokoto. Ya so ya, shirya ya so kaya da komi daga China na zai kamfanin biskit, zai kamfanin kusa, zai kamfanin kamfanin mi kamfanin mi. Amma ya kasa samun takamaiman taimako daga gwamnati da za su sa ya yi irin wannan. To shi da yake dan boko ne, wanda ba dan boko ba ya zai. akwai matsaloli na ko zuwa kai kamar bankin masana'antu ko bankin manoma ka samu irin wannan bashi saboda za a ce ka kawo collateral ka kawo mi ka kawo mi ka kawo kudin kayan abin jingina da sauransu da sauransu amma ya kamata ba gwamnati ta shirya ta zakulo wasu mutane ta ba su wannan dama a gwada a yi piloting a gani don misali nan america kamfanin misali na gm motors yana kera mota amma mota shi yana kera mota a ganta shi yi ta amma ba kamfanin ke yin gilashin mota ba ba kamfanin ke yin hitilan mota ba ba kamfanin ke yin tayoyin mota ba ba kamfanin ke yin rediyo mota ba duk kamfanin yana zuwa wani wuri ne ya sau eh, wasu kamfanin ne su sau sai a hada mhm. so amma su ma suna da gwamnatin kila jiha da ta taimaka musu sun ka wannan sun ka sun ka karfafa har sun ka har ji mota suna zuwa su sai kaya wurin su su su hada mota Jama'a anan nan za mu yi sallama da ku, sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Malam Aminu Gandi, shugaban kamfanin Bizport da ke Sokoto, da Solomon Abu da Chobahiro Diodine da suka taimaka da sauti, ni Salo Garba ke muku fatan alheri. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba.